na alaikun salam amin amin amin tun da ne zai tafiya zuwa sokoto na'am wato Allah maɗaukakin sarki ya ce matafiyi da mara lafiya wajibinsa shine ya yi azumi a waɗansu lokuta kwanaki daban na haka an halarta masa ya ajiye azumi wannan ajiye azumin dole ne sai ya ajiye azumi yanda idan bai ya yi azumi a halin tafiya ba shi da azumi ko kuma ba shi da ladan azumi dole ne sai ya ajiye azumin ba dole ba ne ya halatta mutum ya ajiye ta domin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya a cikin watan ramadan daga daga madina zuwa makka ya yi azumi har sai da ya je waje da ake cewa usfan al-usfan yana nan in kuna tafiya makka daga madina za ku gansa wajen kilomita 76 ne kafin ka kai makka hmm? ana wani akan tudu yake a nan ya ajiye azumin nasa ya yi umarni kan cewa kowa ya ajiye to kaga tsakanin makka da madina ya yi tafiyar sai da ya kwana goma yana azumi kaga ya azumi a halin tafiya ko da ya yi ba sannan kuma daga baya kafin su kai maka yace kowa ya ajiye ya sha a cikin tafiya ko ya sha azumi ko bai sha ba kaga dubin yi. to sai dai malamai suna saɓani wanne ne ya fi? mutum ya azumi ko ya ajiye to shine a mafi a malamai sun yi saɓani da yawa wani ƙauli wanda yake ne mafi tsakatsaki shi ne ya ce wanda ya fi sauƙi ga mutum shi ne ya fi lada idan shan azumin shine ya fi maka to ka ajiye in kuma yin azumin shine ya fi to ka yi amma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi ruwaito yace baya daga cikin nagarta kai azumi a cikin tafiya laysa min albirri siyam fi safar wannan ga wanda azumi yake gala bai tashi ne tunda ai ana cikin tafiya ne sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga wani taro sai yace menene aka ce ai wani ne azumi ya sanya shi har ya suma an lullube shi an yi masa fifita din ya farfado sai ya faɗi wannan hadisi ya ce baya daga cikin aikin nagarta mutum ya azumi a cikin tafiya to ba wai wannan yana nuna kan cewa duk azumi a cikin tafiya ba nagarta ba ne a irin azumin da zai samu cikin shiga cikin irin wannan hali amma in ban da haka wato annab sallallahu alaihi wasallam yana azumi a rana mai tsananin zafi kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin rawaha ya ce a hadisin anas kai ya ce na gan mu a rana mai tsananin zafi wa ma min na sa'in illa rasulullah eh, eh, wa ma min na sa'in illa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa abdullahi ibn rawah babu mai azumi a cikin mu sai a annabi sallallahu alaihi wa sallam da abdullahi ibn rawah kuma haka ma hadisin hamza bin amr bin al-aslami ya ce ya rasulullah ni ina azumi kuma ina ina yawan azumi ba na karyawa zan iya azumi a cikin tafiya ya ce in ci ta fasu ma in ci ta fa'afu in ka so ka yi azumi in ka so ka karya na to alaikum salam eh a'a wato idan ya je miƙati sai bai ɗauko niyya ba sai to ya shiga jirgin ƙasa a jirgin ƙasa daga an tafi minti bakwai daga tashin jirgi minti bakwai daga tashin jirgi ike zuwa daidai daura da miƙati to daga nan mutum zai yi labbai kallahu malam dama kana shiga za su gaya maka bayan minti bakwai za a zo daidai miƙati saboda ka ko ba a faɗa ba ka duba agogonka minti bakwai na yi sai ka ce labbai kalla kuma labbai to in ya faɗi wannan yayi amma abinda yana ce ma mutane masu bin jirgin ƙasa ko masu shiga jirgin sama su tafi jidda idan mutum zai umra to ya je ni ƙaki ya yi wanka wato ya yi wanka ya sanya su zai iya sanyawa tun daga hotel sannan ya je ni ƙaki ya yi sallah ya ɗauki harama daga nan ya yi niyya tun daga ƙaki ya ce labbaika Allahumma labbaika umra sannan sai ya tafi tashar jirgin tashar jirgin kasa ya shiga jirgin kasa ko kuma ya tafi tashar jirgin sama ya shiga jirgin sama ya tafi tunda in mota ce ita ce za ta kai ka har miƙaci sannan ta wuce amma daga jirgin sama da jirgin kasa duk ana cewa ka iya hawa in aka zo daidai daura da miƙacin sai ce labbaika to maimakon ka haka ka je ka ɗauko mana tun daga miƙacin sannan ka je ka shiga cikin jirgin ko ka je ka shiga cikin jirgin ƙasa na'am alaikum salam wannan ya ce mai hukuncin yin sajiri a jiki masu masu ƙara ko rage wani abu daga jikinsu da masu yin wani abu da ake kira da microblading a girarsu ko masu carving ni kuma ina da wani tabo ne a na da na ji ciwo kuma ba na jin daɗin ganinsa don haka nake so in je a cire mun shi shin malam ya halarta microblading shine wani abu da ake yi na tsawon watanni wanda ake zana shi a gira ko ba zai fita ba har sai lokacin yayi to abubuwa wanda yake na ado na jiki in na canza halitta ne bai halitta ba kamar a shi kansa wannan microblading na gira tunda ana cire giran ne sai a sanya wani chemical wanda yake zai tsaya har zuwa wani lokaci shi ma duk bai halitta ba tunda ya daga cikin annabs wanda annab sallallahu alaihi wasallam ya haramta amma dangane da tabo wanda za a iya kawar da shi idan mutum yana da wani wato in mutum yana mutum ko mace suna da wani abu wanda yake na aibi a jiki za a iya gyara shi da wani abu za a iya gyara shi kamar yadda aka yi ma sahabi da hancin ya gutsire ya sa aka yi masa hanci na zinare aka sa masa zinare don ya ɗan fi kama da fatar jiki bisa baƙin ƙarfe. to su a lokacin irin nasu dabara kenan to amma yanzu akwai dabaru da ake yi wanda ake kawar da munin halitta da yakan zo saboda a wata cuta ko wani rauni ko makamancin wannan to in irin wannan ne babu laifi wallahu ta'ala a'ala na'am na'am Mm. <laughs> Eh, wato idan mutum a inda mutum bai yi ba har aka wuce miƙafi to dole sai ya yi yanka nima irin wannan ta taɓa samuna ni har sallan ma na yi na sa harami na na yi sallah na zauna na kalli ina sauraron kawai a ce lokaci ya yi sai bacci sai kawai naga ana sauka a cikin jirgin kasa a cikin jirgin sama to haka dole hukuncin ƙetare harami ya zo dole sai an yanka to idan mutum mutum in yana gudun irin wannan zai iya ɗaukan haramin tun daga tun daga shiga tun daga tun kafin a zo miƙatin ko daga ƙasar kamar alal misali daga airport din mutum zai iya yi don babu laifi mutum ya ɗauki ihrami kafin miƙaci bayan miƙaci ne ba a yi amma kafin miƙati ya halatta akwai sahabbai da suka ɗauki harami daga baitul maqdis eh, daga baitul maqdis hmm, suka ɗauki harami daga can to na sai ya ce eh, eh, in yi a cikin mota ne sai aka wuce bai yi niyya ba sai ya ce ma direba da Allah a koma bai yi niyya ba ko kuma motar sa ce sai ya koma ya dauko ba ya dauko niyyar daga miƙati babu laifi wannan wai idan mutum yana azumin litinin da alhamis to wannan litinin mai zuwa dab da shiga ramadan ba laifi eh litinin ai 28 ne azumin da aka hana yawmu shak yawmu shakki shine ranar laraba wanda zaki iya zamantowa ramadan zaki iya zamantowa 30 ga sha'ban amma litinin da talata duk ba ranar shak ba ne sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqaddimu ramadan la tuqaddimu ramadan bi sawm yawmin aw yawmayn kada ku kada ku gabaci azumin watan ramadan da azumin wuni ɗaya ko wuni biyu ana dabda ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu makruhi ne in ya zama to ranar shakka ne kuma wannan haramun hmm. amma idan mutum ya yi babu laifi sai dai makruhi ne saboda gudun kar mutum ya zamanto zari'a ga yin azumin mu shak na sai dai idan mutum yana da azumi wanda yake ya riga ya saba na nafilarsa da yake yi hmm. na'am ba a idan mutum ya yi wa ya biya wa mutum aiki hajji yana da lada mana yana da lada hmm? ya ɗauki nauyinsa ya taimake shi kan ya aikin farilla sana ce ba shi da lada yanzu in ka ba mutum riga ya rinka sallah da ita sai a ce baka da lada a shi in dai cewar watakila so ake a gaya masa ba shi ne yake da ladan hajjin ba su ne suke da ladan hajjin amma ba a ce ba su da lada ba tunda in ya biya musu ba zai biya musu ne a kan su aikin hajji ba su yi masa ba ko ba haka ba musamman ma in na farilla ne za su sauke faraninsu ai ya taimake su Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa hmm? ku taimaka mu juna akan ayyukan nagarta hmm? saboda haka akwai lada duk wa kullu ma'rufin sadaka dukkan wani aiki na nagarta sadaka ne wani aiki ne na nagarta yayi gaba <laughs> na'am zamana minu game da yin sahur wato ana yin sahur kafin wato a sahur dai ya daga cikin sunonin azumi kuma albarka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bambanci tsakanin azumin mu da azumin ahlul kitab shine aklatu suhur cin abincin da da muke na sahur kuma yace tasaharu fa inna fi suhuri baraka ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka nan ma'ana biyu ne wato a cikin yin a cikin cin abincin abincin sahur yana da albarka a cikin yin sahur din shi ma akwai albarka saboda za ta tashi a sa'a karshe da Allah yake karban addu'o'i to wannan sa'ar da ake da Allah yake karban addu'o'i ita aka fi so tsakanin kiran sallah da sahur kamar yadda ya zo a hadisin Zaid ibn Sabit da ya sahur tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam gurgurdan yadda za a karanta aya nawa aya 50 eh, aya 50 muka lissafi wata ran anan wajen karatu muka ce minti nawa minti goma sha biyar amma gaskiya a irin karatun a hankali ba eh, na ce muku wannan lissafin allah ya jikan allah ya kan malam a dr hassan gwarzo rahmatullahi Ali, a lokacin da don su suka asfasa bayani daga malamai wanda ake a SAS cikin azumi kullum da daddare a nan yake shi ya ɗauki ƙur'ani tun da ya karanta hadisin ya rubu ya ga lokaci nawa zai ɗauka karanta aya hamsin ya ce minti goma sha biyar mm. to wannan sai ya nuna kan cewar ka yi sahur ka gama ya zamanto tsakaninka da kiran sallah minti goma sha biyar kuma a kula na sanar da jama'a cewa a daina dogaro da as-salatu minan saboda rudani da mutane suka samu akan kan salatu minan nawm a wani kiran sallah ake sahihin magana sunna abin da ka tabbatar a kiran sallah na biyu ne kafin ar-ramli malamin shafi'iya na karni na shida ya mutu shiga ta 771 da ya kawo fahimta cewa a kiran sallah na ɗaya ne a kiran sallah na cikin dare ake yin ta kuma su a sana'ani mai subulu salam ya bi shi sheikh nasiruddin albani a tamamin minna ya bi shi duk suka tafi a kan har ma ake badda'a ake nuna cewa yi a kiran sallah a kiran sallah na asalatu wanda ake yi bayan hudowa alfijir bid'a ne bayan kuma shi ne Hadisai suka nuna daidai daga cikin hadisan wato duk kun ga mushkilan a hadisin fassara abu hadisin abu mahazura ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci abu mahazura yace idan kana cikin kiran sallan farko na asuba to idan kace hayya ala salah hayya ala falah kace as-salatu minan nawm kiran sallan farko na asuba to wajen fassara farko din sai aka yi shine waɗansu suka ɗauka kiran sallar dare ne shi ku kiran sallar asuba ai wanda ake yi ne bayan hudowa alfijir annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce shi kiran kiran sallar bilal da daddare yake yi domin mai yin sallah ya tsaya mai bacci kuma ya tashi ma'ana mai yin sallar tahajjud ya tsaya don ya sahur mai bacci kuma don ya tashi kaga ya ce wannan fa inna bilalan yunadi bilayl kiran sallar dare ne shi ko ibn ummi maktum baya kiran sallah sai an fijir ya hudu an ce masa asbahta asbahta sannan ya kiran sallah to wannan kiran sallar na farko da ake nufi shine kiran sallar da ake bayan shigar lokaci ko abin da zai nuna wannan shine hadisin Aisha a cikin Bukhari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ji kiran sallar farko na asuba sai ya tashi a guda biyu hafifa kai kiran sallar farko haka ta ce idan sami al'azan al'awwa min al kama qama sallar salla raka'atayn sai tashi sallar raka'a ita ce raka'atay al-fajr ta kira shi kiran sallar farko haka ta kira shi kaga ta fassara hadisinta kiran sallar farko da ake nufi ne kiran sallar asalatu salatu to me yasa aka ce masa na farko wanne ne na biyu na biyun iqama tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsakanin kiran sallah biyu biyu kowane sallah kiran sallah biyu akwai nafila ya kirawo kiran sallah kiran sallah ya kira iqama kiran sallah to da haka kiran sallah farko yana nufin shine wanda ake bayan asalati shine kiran sallah farko na asuba kiran da ake lokacin shigar sallah kuma wanda ya fi komai ma bayyana wannan shine hadisin Abdullahi bin Umar a cikin aljami na Ibn Wahab wato ne mamaki shek Nasiruddin Al-Albani ya ga wannan littafi a rayuwarsa amma babu wanda yake baya wahami baya zuwa masa hmm? sai ka ɗauka shi aljami na ibn wahab bai daɗe da fitowa ba amma tun yana a rubucensa da hannu shek nasir yana yawan ɗaukan bayanai daga cikinsa to a ciki ya bayyana a bayyane cewa abdullahi bin umar kuma inda na fi ya kira ya ce abdullahi ibn umar ya kasance idan alfijir ya keto sai ya kiran sallah in ya kiran sallah bayan ya ce hayya alal fala sai ya ce as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm haka ibnu umar yake yace idan alfijir ya keto kaga sai fada a bayyane yace sai ya kiran sallah a cikin kiran sa sai ya ce as-salatu khairun minan nawm wannan bai sai zama to mana hujja ba haka ibnu umar yake hmm? haka ibnu umar yake kuma hadisin maimun ibnu mahran maimun ibnu ah, miqdam ibn shuraish hadisin al-miqdam ibn shuraish yace manzon Allah sallallahu alaihi hadisin Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan sami at-taswib idan sami at-taswib salla rak'atayn idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaji at-taswib at-taswib shine as-salatu khairun min an-nawm sai ya salla raka'a biyu raka'atayn fajr kenan duk waɗannan hujjoji ne saboda haka babu dalili amma an zo an rudar da mutane saboda haka masallatai sun kasu kashi biyu waɗansu su yi a kiran sallan farko waɗansu su yi a na bayan fitowa alfijir shi yasa tuntun na kan ce ma mutane ku daina aiki da asalatu hairun minan nan ku yi aiki da app ko da agogo ko da kalanda ku yi aiki da app ko da agogo ko da kalanda to idan a kalanda an ce alfijir zai fito karfe biyar da minti talatin da biyu a karfe biyar da rabi to karfe biyar da kwata shikenan ka gama cin abincinka kaga kayi daidai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gwargwadon yadda za ka karanta aya 50 an fahimta mana ni shikenan wannan bayanin da kuke cewa na rubuta eh, insha Allah shikenan sai ku rubuta ku kawo sai mu duba mu eh, gani amma waɗannan ibn rajab in kuka bibiya hadisan a cikin fathul bari na ibn rajab biya ka kawo su na to wannan yake tambaya ta ana bi na azumi hudu na shekarar da ta gabata kuma na ce sai lokacin sanyi zan rama kuma a lokacin na samu juna biyu ban samu na rama ba kuma Allah ya kawo cikin sai Allah ya kawo cikin ma ya zube na yi jinya na warke yanzu kuma ina da wani cikin ga azumi ya zo kuma wallahi yanzu ma ba zan iya ba ko a ji a asibiti na kwana aka samu ruwa malam yanzu ya zan yi ana Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana amin eh ai kina da uzuri sai dai kin gaskiya da kika ce zaki jinkirta azumi sai sanyi ya zo bayan kina da ikon kirama kina da lafiya baki da ciki wannan jinkirtawar da kika yi ba za a ɗauke ta uzuri na akan cewar wato babu laifi akan jinkirin da kika ba sau da haka kwanaki guda hudu nan da baki azumi ba idan kika tashi rama su a kowace rana za ki ciyar da miskini ɗaya bayan kin rama haka fatuwar abdullahi bin umar take haka masabar malik take cewa mutumin da ya jinkirta ramuwar azumi har wani ramadan ya zo ba tare da uzuri ba to yayin da zai rama sai ya ciyar da miskini a maimakon kowace rana ɗaya mustahabbi ne eh mustahabbi ne haka aka fi so to da haka yanzu da wani cikin ya zo miki ba za ki yi azumi ba jiya ma kina asibiti Allah ya baki lafiya abin da ya kamata sai shi wannan azumin da zai zo sai ki lissafi in kin kasa azumi sai ki ga kwanakin da kika yi bayan kin haihu kin samu karfin da zaki yi azumi sai ki rama waɗannan kwanaki a hankali su kuma waɗannan kwanaki hudu in kika tashi rama su tare da kowane rana da kika rama ki ciyar da miskine guda shida wannan duk ba wai akwai uzuri ba ne da zai sa mace a ce to yanzu kawai ki daina azumi ki je kawai ki ciyar a wanda yawanci shine fatawar da suke ta nema ba a haka ba a ciyarwa in dai mutum yana da iko ya yi azumi sai wanda yake ya kai girma na ba zai iya azumi ba ko kuma yana da rashin lafiyar da ba a tsammanin waraka na mana duk azumi ya miskini shida ne ya shida ta ce da shida na ce shida na ce shida to kun gani to waɗansu sun ji ɗaya waɗansu sun ji shida waɗanda suka ji ɗaya su suka ji su ne daidai wanda suka ji shida kuskure ne eh, kuskure ne <laughs> in haka na faɗa na yi kuskure in kuma ba haka na faɗa ba su ne suka ji to sun ji kuskure <laughs> a kowane rana zai ciyar da miskini ɗaya mudu biyu mudu biyu na ɗanyen abinci inda fafe ne kuwa abincin da mutum zai ci ya take cikinsa Eh, tuwo da miya da nama ko wake da shinkafa da mai da yaji na'am na'am alaji awon na'am eh wanda duk ya jinkirta kiran sallah sai da ana kiran ya jinkirta cin abinci sahur har ya kai ana sai da azai har sai da ake as-salatu kuma as-salatin da yake yake dacewa da daidai lokacin hudowar alfijir to wannan yayi ganganci kuma sai ya rama wannan rana hmm. eh duk wannan duk wannan asar da aka ruwaito al-ihtiyar shine kada mutum ya wannan kuna gani dai wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn sabit na yi sahur tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ramadan sannan muka fita sallah sai aka tambaye shi nawa ne tsakanin sahur din da kuka yi da kuma lokacin da kuka fita sallah lokacin hudowa ya ce gwargwadon yadda za a karanta aya to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne dukkan alkhairi yana cikin bin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsaya akan yadda aka ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma tsakanin eh, in dai alfijir bai hudu ba ya halatta ka ci abinci tunda alkur'ani cewa ya fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr ku ci ku sha haske yankin wato eh, fari farin zare yankin farin eh, hudowa alfijir ya bayyana a gare ku daga yankin duhu na gare shine hudowa alfijir wanda yake alfijir na daga wanda yake na gaskiya ba na karya ba na'am ababa a na Bello zai tun ɗage shi daga addu'a eh sahur ban san akwai wata addu'a ba ban taba jin an ci ana wata addu'a ba ba wajen buɗe baki dai ana addu'a amma wajen sahur wai da nake fa in tasaharu fa inna fi sahuri baraka akwai albarka a cikin sahur ina nufin lokacin lokaci ne mai albarka kaga ai idan mutum alal misali yace shi zai ci abinci da daddare kawai ya kwanta ya ci tuwon san kasa kamar yadda suke cewa ya ci tuwon san ƙasa ya kwanta ba zai tashi sahur ba to haka bai samu albarka ba amma da zai ce zai tashi don ya sahur a ƙarshen dare minti goma sha biyar kafin sallar asuba ya sahur a lokacin in ya yi sallah a lokacin ko ya addu'a karɓaɓa ce sau da lokaci ne mai albarka shi ne fuska ta biyu na kan cewa akwai albarka a cikin sahur wato a cikin yin sahur albarkar shi ne mutum ya tashi a wannan lokacin ko shi kansa abincin albarka ne hmm. da kuma cin abinci a wannan lokacin cin abinci a wannan lokacin kasan da yawa a malaman tsibbin nabawi suna cewa mutum da yake da wata cuta da bai san kanta ba to a lokacin sahur ya tashi ya karanta fatiha sau bakwai a cikin ruwa ya sha Allah zai tafi masa da wannan cutar hmm. Hmm. saboda wannan lokaci ne mai albarka abinda aka ci a lokacin yana da albarka na alhaji bello eh na kum yastaghfirun eh na'am istighfarin malamai sun saboda fi'ilin irin sa Abdullahi bin Umar an dauke shi da ma'anar sa ne yalwa cewa al farin ana nufin addu'a wanda daga cikin sa din akwai istighfar wa bil asari hum yastaghfirun suna yin istighfari wal mustaghfirina bil ashar aka ruwaito ya yace abdullahi bin umar ya kasance lokacin sahur yana ta addu'a yana tawilin wannan aya na'am eh na'am alhaji bello na'am wai idan zai je yana azumi kuma yana jirgin ethiopia kuma ethiopia zai je can wajen karfe goma sha ɗayan dare ta wai wanne zai yi ya sha ruwa ai za ka sha ruwa ne yadda ka ga rana ta faɗi kana cikin jirgi idan a cikin jirgi ka ga rana ta faɗi shi ke nan sai ka sha ruwa ka ga ba ka ganin rana kuma ka san <clears throat> na hatu ah, mai azumi dole ne ya sha ai ya dauka yana azumin ne ko mutum ba zai iya azumi ba zai iya to yaushe zai yi bude baki zai yi bude baki ne ba idan agogo ya ce masa a yanzu kamar al misali kana cikin azumin sai a cikin agogo sai ka duba a jikin map da ake nuna inda tafiyar jirgi take yanzu kuna injamena kuna saman injamena sai ka duba a cikin app cewa yanzu lokacin magariba ya yi a injamena amma kuma ga rana kana gani to duk da yake kuna kan injamena kai ba dan injamena ba ne a sama a samaniyansa injamena kake sai rana ta faɗi ba ka ganinta sai ka kare azuminka ba kuma sai ka jira ka je ethiopia ba ka ce a can za ka yi buɗe baki wallahu ta'ala a'lam na'am sa maganin ciwon ido ana azumi sa maganin ciwon ido ana azumi daga cikin malamai akwai wanda suke fatwa akan cewa babu komai kamar yadda yake fatawar Sheikh bin Baz cewa maganin ciwon ido duk da yake zaka ji yana shiga cikin makogoro ya yi fatawa akan cewa babu laifi a kan yashi to amma kun san akwai daga cikin malamai magabata kamar irin su hassan basri sun ƙi ga mai azumi ya sanya kwalli tozali saboda idan mutum ya sanya tozali yana shiga cikin makogaro da in a kai kaki za a gaji saboda haka shi ma za a yi kiyasinsa a kan maganin ciwon ido za a yi kiyasinsa a kan tozali kamar yadda suka ƙi a sanya tozali a kar a sanya maganin ciwon ido kuma gaskiya ni da yawancin mutane haka nake musu fatawa da shi kar su sanya maganin ciwon ido suna cikin azumi su bari sai sun yi buɗe baki ko kuma da asuba kafin su sahur sai su sanya in ya zamanto cewar an yi musu aiki ne ko kuma wani dalili ya sanya kowace awa shida za su sanya to sai su sha azumin a matsayin marasa lafiya sai su sha azumin sannan ah, in sun gama treatment ɗin sai su rama waɗannan kwanakin in kuma sun ɗauki fatawar sheikh bin baz ne to laba a ita ma dai fatawa ce wadda take take da asali a cikin abin amma ni dai fatawar da nake yi ma mutane masu sanya maganin ciwon ido shi shine kada su sanya shi a cikin a cikin a cikin ranar azumi da rana na' alaikum assalam alhaji kabiru ita ce ta karshe tambayarka. ka ya wanda bai da ba bayan ba shi a azumin watan ramadan baya daga cikin ibadar da ake furucin niyya da shi niyyar za ka kudura ne wato kasancewar gobe ramadan ne kuma za ka yi azumi shi ke na wannan niyya ce ba a suranta rashin niyya ga mai azumin watan ramadan sai wanda ya kwanta bai sani ba an ga wata ko ba a ga wata ba ko kaga wanda ya kwanta an ga wata ko ba a ga wata ba zai kwanta ne da cewa to in gobe ramadan ne ina azumi in ko gobe ba ramadan ba ne ba na azumi to haka wannan bai yi niyya ba wannan bai yi niyya ba saboda haka in ma ya tashi da azumin wannan ranar sai ya sake ta tunda babu niyya saboda haka ita niyyarta ba faɗa ake ba abin abinda akan faɗa na kan cewa mutum ya ƙudurta niyyar zai azumin kwanakin zai azumin ramadan baki ɗaya wannan wato ma'ana ya sanar da kansa ya san cewa wannan wata ne na ramadan kuma yana da lafiya ba ba mace bace mai al'ada ko mai jinin biki kuma shi ba matafiyi ba ne. saboda haka zai kwana da niyyar kan cewa zai tashi da azumi to ba sai ya maimaita ba a kowane rana wannan sanin cewar ya shiga cikin azumin watan ramadan wannan ita ce niyya wadda ya kudurta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 Allah ka taimake mu wajen ambatonka da godiyarka da yawan da kyautata ibada gare ka Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su ga wannan azumi na Ramadan Allah ka isar da mu wannan wata mai albarka Allah ka ba mu dacewa da yin azumi da kuma yin tarawi da sallar dare a fuskar da kake yarda da mu ya rabbal alamin Allah kuma ka karba daga gare mu Allah ka sanya mu a cikin masu samun babban rabo a cikin wannan wata Allah ka biya mana bukatun mu akwai yar uwa wadda ta rubuta takarda tana bayanin cewa ita bazawara ce tana da 'ya'ya guda biyu suna neman addu'ar yan uwa kan Allah madaukakin sarki ya ba ta miji nagari kuma ya sanya wa kasuwancinta albarka Allah ka biya mata bukatarta Allah mu ma dukkan bukatun mu Allah ka biya mana magabatanmu mu Allah ka gafarta musu wanda suke dare Allah ka inganta musu rayuwarsu Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu ka sanya albarka a cikin iyalanmu ka sanya albarka a cikin dukiyoyinmu ka sanya albarka a cikin zurriyarmu ka sanya albarka a cikin iliminmu Allah ka sanya albarka a cikin garuruwanmu Allah ka sanya albarka a cikin kasuwanninmu Allah ka sanya albarka da aminci a cikin al'ummarmu Allah ka ba mu shugabanni na gari. Allah ka ba mu kyakkyawan shugabanci a wannan ƙasa tamu a dukkan matakan mulki na wannan ƙasa tamu Allah ka shiryar da wannan al'umma ya zuwa ga tafarkin daidai Allah waɗanda suka ɗauki makami a kanmu muna roƙonka Allah ka ije mana sharrun su Allah waɗanda suke nufin wannan al'umma tamu da sharri da makirci Allah ka yi mana maganin sharrun su da makircin su Allah ka sa dukkan mummunan tanadin da suke ya zamanto tanadi ne akan halakar da kawukan su Allah muna roƙonka ta mayar da sharrun su da kaidun su ya zuwa gare su ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنة ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لمن قربت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا